بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاشدة قوات الجمادة الثانية hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da sha biyar ga watan march shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin a gidatun a sabon hadis wanda al'alama a shek a doktor rabi'u bin hadi umair al ya yayi wa sharhi yau za mu tashi a cikin shafi na ɗari da arba'in da uku daga farko بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وروى حماد بن زيد عن قتل بن كعب وروى حماد بن زيد يا رويت حديثي دغ قتل بن كعب سمعت رجلا من بني عجل يقال له يجي ناجي وني مت دغ بني عجل انا كيرنسا فلان انا كيرن شواني قلت ابن زرعه وانت انا زمان سنن ابن زرعه يؤدي ان ابيه yana ba da labari daga mahaifinsa qal cewa ra'aitu sabiq ibn asal Ya ce yace ga wannan bawan Allah sabiq bin asal na ganshi a can basra ka annahu ba'irun ajra kai ka ce raƙumi ne mai garji na ganshi yadda ka san raƙumi ne mai garji kowa ya san garji aibo ko mm. raƙumi ne kamar mai karzuwa mm. shi garje ga raƙumi kamar ƙarzuwa ne ga mutum irin ƙurajen nan mai tsananin ƙaiƙayi ga jikin ɗan adam to shi rakumi na da wannan ciwo na garje idan yana da wannan ciwo za ka ce yana ta jin ƙaiƙayi za ka yana ta goga jikin shi a jikin bango ko abin da ya kama da wannan an gane wani ko shi wannan garje ɗin ciwo ne mai tsanani ga rakumi to na ga tabi bin Hassan wato kai ka ce shi mai garje ne abin da ake nufi a nan wajen shi mutum yana da ƙarzuwa mutane sukan guje shi mutane ba su cika son mu'amala da shi ba domin suna jin tsoron cewa ɗan sun kusance su ɗan sun kusance shi za su iya ɗaukar ciwon ko ya gane wani ko haka nan raƙumi mai garje ana nisantar da shi daga daga garki ana nisantar da shi daga 'yan uwansa domin tsoron kada mai su cutu domin tsoron kada su cutu to shi ma wannan sabik din wanda muka ba da labari satin da ya wuce wato shi ne wannan bawan Allah ibn zur'a yana ba mu labari daga mahaifinsa cewa ya ce na ga sabik bin asal a can basara can kasar iraki kai ka ce shi raƙumi ne mai garje me yake nufi kina nan wajen kenan mutane sun guje shi mutane sun nisance shi ya to abin kyama abin gudu cikin jama'a yaji'u ila al-hilaqi yana zuwa wato halka na karatu wa kullama jalasa ila qaumin la ya'rifunahu duk sanda ya zauna zuwa ga wasu mutane wanda ba san shi ba kun gane ko mm. ya zauna wajen wasu mutane wanda ba san shi ba sai a zauna a yi tafira da shi ana tattaunawa na dawum ahlul al ukhra to sai mutanen ɗaya halkan sai su kira azmatu amiran mu'minin sai ku sani ba wannan gwala gwala ne na sarkin mu'minai wato shi yakan je ya zauna a cikin wurin da ba san shi ba in ya zauna a wajen wato misali kamar halkoki na ilimi sai ya zauna ana tattauna matsala na ilimi to da zaran wanda ya san shi ya gan shi sai ya ɗaga murya ce jama'a wannan fashi sunan shi sabi shine ainihin wanda sarkin mumine ya mishi gwale-gwale cewa kada a ƙara zama tare da shi shi ma kada ya ƙara kusantar jama'a sai jama'a su watsa su bar shi gane wani ko to irin wannan shi ne takunkumi wanda sarkin mumine ya yi ga ainihin sabi ana kiran wannan hajarar muktari kun gane wannan ayi hmm. sarkin mumine ya ƙaurace mishi ƙauracewa wanda ya takura ma rayuwarsa saboda bai ya yi haka don ya ceci al'umma كل رأي نعم واتو أنكراشي والا والي نصر كم مبيني نعم وروى عماد بن زيد